Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu mai kallon sauraro barkan ka da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shiri da duna na balkin sambo wadda dai har yanzu muna tare da shi Profesa Aliyu Ibrahim Kankara duk da dai ya yi mana alkawura cewar zai kawo mana yawa-yawan mutanen da shata ya waƙe a Najeriya wadda suka rage da rai a nan jihar Kano akwai irin su Hassan Hadi Eh. akwai irin su hajiya Alami shagamu da ita hawa mai tuwo matar lado mai tuwo matar lado eh. ya ce zai kawo su cikin wannan shiri domin ku gansu kuma a tattauna da su ku ji daga bakinsu kuma ku ga fuskokinsu mm. kuma ku ji ma watakila daga bakinsu lokacin da aka wake su da ma dalilin da yasa aka wake su duk da shi profesa ya zayyana mana a shirye-shiryenmu na baya amma mm. dai wai ai hausawa kan ce waka a bakin mai ita ya fi daɗi ko? Eh akwai kuma Musa na gode ɗan birni. To akwai Musa ɗan wani wanda shine direban Aliba Gobiri sarkin tasha. Shi ma na nan da Shi ma na zaune kamar gari. ke shikenan bari rubuta saboda kan da manta. Eh saboda kamar da kake taɓa da sai ka nemo mana su. Eh insha Allah. Musa ɗan ah nan ne ko na taɓa ganin Musa ɗan Birni. Eh Musa ɗan Birni ba. Eh lokacin na aiki gidan rediyon nan na Bijin. Eh. eh. Ya zo shi sai na ce to sai ka rubuta suna waye da kai daga ina ka zo ka gaya mana yana so ga gm eh. malam adamu ladan kenan shine general manager na gm na bishin a lokacin sai mutumin garin ku eh, ne akwai ma rabi ugoga ma to shi ma na sha ta ya eh. gaida rabi ugoga ina jin kamar rabi ugoga shi ma na nan dare akwai kuma salisu sambaju shi ma na nan dare shi ma na nan dare akwai kuma salisu sambaju a ban hira da shi ba akwai eh saboda ban samu inda zan je in ganshi ba eh to shikenan to bayan nan kuma akwai eh haba yanzu kaga sunan shi ya haɗo kuma ya hice yanzu eh, na banda salisu a ah, ya yi mai waka ta kai wajen guda hudu guda hudu ado dan dole nan ba zan iya sani ba dan dawaki ado ha mai daraja dan dawaki ado da kuma ado abu obakar dan dolo duk basu nan ko to ba zan iya to kuma kaga sarkin Kano wannan na yanzu ka ga shi ma sha ta mai waka shi Alhaji Aminu Ado Bayero kwarai da gaske to Aminu Ado Abdullahi kuma a ciki ma yana cewa insha Allah sai kai sarauta Kano haka yana faɗi to kana son ganin sa ina son ganin shi to professor ai wannan da muka zauna da shi jiya eh wakilin arewa to kuma ga Aminu dan tata tsaya ne ka ji shi ma Aminu dan tata kaga shi ma an mai waka tsaya ne ka ji wakilin arewa eh wakilin arewa jiya da muka zauna nake gabatar da kai nace ai wannan shine wakilin arewa yanzu insha Allah eh kwarai da gaske kuma ga da tun da kaka da kakanni mm. na ce kuma kai kai ne professor Ali Ibrahim Kankara da kyau shi kuma haka suke da sarkin Kano na yanzu to Allahu akbar eh saboda haka idan yau din nan ka ce kake so ka ga sarkin Kano mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayar na yanzu eh Allah da yau zai kai ka gan shi shi dan uwan shi da sarkin bichi Alhaji mm. Nasiru Ado Bayero shi wannan ya sani ya kuma aika a aika ba mai waka ba ya kuma aika na ba da kwafi ɗin littafi na ba alhajimin tare gwadabe eh. shi kuma aminin shine tare suke ya kai mai saboda haka ya ba da sako cewa duk lokacin da na zo cikin birnin kano in shi alhajimin tare gwadabe ya zo daga abuja zai dauke hmm. ne kai ne bici wajen shi shi mun san juna na ba da littafi an kai mai da wakokin shata ya kuma yi murna ya kuma san da zamana ya ce yana yana bibiya ta shi na nasiru ado bayero shi mai wartawa sarkin bici eh. amma ya ce zai samu lokaci ya aika a kira na mu zo mu zanna mu hira. to kuma abin da zai baka mamaki eh ai wannan shirin da muke yi eh shirin da muke sai na tura masa shi wancan sarkin bici martaba sarkin bici ne insha Allah duk shirin eh. duran da muka yi shi sai na tura masa to ai abin da zai baka sha'awa shine ni dai na birge ni insha Allah duk inda yake in ka kira shi waya zai dauki wayarka Allahu akbar kabira sai da cikin wani uzuri ne ce yi haƙuri wani zan kira ka saboda yanzu ina kaza eh. wannan mamaki eh, akwai kuma na rabi'u shi ma kaga sha ta mai waka shi na fi'u dan gidan alhaji isaka rabi'u shi ma ina ganin kamar yana da rai yana da rai eh, yana da rai to shi ma an kana son ganin sa wannan ba wata wahala sai hajiya maryam abaja hajiya maryam abacha a nan cikin ƙwaryar kano da muke maka magana haka kaga maryam abacha tana nan da rai ita hajiya maryam abacha da allah zai haɗa mu da kai a abuja ai mun yi hira da ita cikin wannan tasha ko na ga hirai kaga hirar eh na ga hirai hira da ita a gidanta dan mai abin nan a mai tama ko to to mai tama ne eh a a sokoro a sokoro a gidanta a nan a sokoro na manta lamban gidan ka san ba irin ka bane ni da wannan kwakwalwar na kiyaye abubuwa haka eh. saboda haka a gidanta muka je muka yi hira da ita kuma ta bamu labarai mai yawa tun daga tashinta da lokacin ta shiga makarantar boko ba ta yi nisa a boko ba aka cire ta sun tana 'yar shekara goma sha aka aurar da ita ka san shi Darusani bashi ba shi ne mijinta na farko wancan namu namu na kwanto ba sarkin maska shehu sarkin maska shi ne mijinta na farko eh. saboda haka daga ba duk da ta ba mu wannan tarihi insha Allah yadda ma ta ji lokacin da mijinta ya mutu duk ta gaya mana yana nan shirin a cikin wannan tasha ta mu yana nan cikin YouTube din nan mun saka eh, shi insha Allah saboda haka duk wanda ma yake son kalla da yayi subscribing a shi ko ya shiga YouTube din sai ya rubuta ba koji TV ba koji tv kamar yadda yake ganin sa a jikin eh, logon mu eh kwarai ba koji tv to da ya rubuta a youtube dinsa zai gani zai ga wannan shirin da ya yi scrolling zai ga shirin da muka yi da ita hajiya maryam abaci kamar yadda ka ambata kuma ganinta ba zai yi wahala ba to sannan kai har numban ta zan baka kira ta to shi kai ne wani wani ka gabatar da kanka to shi ba ta kin daukan waya eh saboda haka bai maka wannan sannan kuma anan cikin kwarar Kano hmm. akwai shi Kanar Daudu Sulemanu kaga shi ma kana san ganin sa kaga shi ma yana nan dare amma na fahimci kamar ruhin shatan ya sake shi a ya sake shi baya ya sake shi eh. akwai akwai Audu Canyawa to shi ban san shi ba shi ma Audu Canyawan kamar ruhin shatan yana da neman ya sake amma dai kaga shi Kanar Daudu Sulemanu a ban gan shi ba ban gan shi ba eh. to shi ma kana san ganin sa zan hada ka akwai Hajiya Aishatu Muhammad Taroni to. to ita ce shugaban mata ta kungiyar nan ta miyar ta Allah ta kasa baki daya eh ita ma tana bibiyan wannan shiri ita kuma haka suke da baba take cewa kanar daudu suleiman to mai gidanta ne kasan ya taɓa yin harkar siyasa ya harkar siyasa kwarai da gaske yan siyasa ce tun da kyau zamanin neko mm. saboda haka ita da na mata magana cikin farin ciki da sha'awa za ta dauke ka ta kai ka har gaban kanar Dawud Suleimani. To da kyau. kallo <laughs> muna ta tafiya kamar mun cinye dan lokacin mako da hira. To kaji. Profesa. Eh. Yanzu kam ai ina ga sai mu je batun da kai alkawari a shirin mata, baya. Mata masu zaman kansu. Masha Allah. <laughs> Wato yalla bai Kano ta cika ta mm-hmm. bace by 1950 sannan Kano ta riga ta gama zama abin da za ta zama. Haka. Ta cika ta bace ta kai girgije. Haka. da 'yan sanda da 'yan doka mm. da mata masu zaman kansu da direbobi da 'yan kamasho da masu kasuwanci da masu shigowa baki daga waje mm. tun daga ƙasar agadas ina ne ko ina daga ghana to sarkin kano sai abin ya mai ciwo shi muhammadu mm. sanusi sai ya ce mata masu zaman kansu gaskiya a kore su Shi kenan sai aka dama akwai ruhin addini kuma ai zaman su ba addini ne. eh kwarai sai ya sa aka yi shela kawai sai aka kore su aka ce kowace ta ce aure haka to sai suka rika gudu ba suna suna fakewa a dakunan farkokinsu sarkin zazzau a wancan lokaci jafar dan isaku shi ma sai ya dauki salo sai ya kora nashi can zaria oh, sarkin katsina sa usman na gogo mai mm. turawa namu na katsina eh. ya husata sai ya kori nashi shi ma a can ah, katsina shehun shekara kace 56 56 shehun banno eh. shi ma sai ya kori nashi eh. daga can kasan maiduguri garba na uku sarkin musulmi mai martaba hmm. ya kori nashi to da aka yi ta wannan yamuci ga kuma siyasa ta taso kuma matan da ana neman haɗin kansu wajen cin zaɓe na npc hmm. dole aka sassauta january 1958 hmm. shata ya sauka katsina ya masa idi barda waka amma na tambaye sa'idu barda da yake cewa su ku makaruwai me su kai ne in ji shata eh. a cikin wakasa iri barde sai ce sai na ce mai kana nihin kai ka hana a kori sai ce a a alƙanƙar kada ka kai ni gaba in ji shi <laughs> tsohon gwamnan katsina sai ce dakatarwa aka yi saboda ga siyasa ta zo ana so a yi zaɓe 59 mm. mata kuma ana neman haɗin ka saboda su ne za su ba da votes masu yawa mm. za su yi maza ba da ƙuri'u saboda haka sai aka dakatar da wannan kora nan kanan ma sai aka dakatar da korai amma aka yi ta lallashin su cikin diplomatic way mm. to a lokacin da aka yi wannan kora da abu na da zahi mm. shine central police station ina ne police station sai suka rika zuwa ana kai su can wurin ana karar su mm. wanda ta ki gudu sai a je a kai ta can wurin to shine shata sai ya waka ni na ga jahilici wajen karuwai ai ta koraku ku sai ka ce kare kuka kulli ke kamar angolai na ga jahilci wajen karuwai kaji an shin wakai gaga banan ba ni son shiga gaga banan ba ni son shiga da matan aure da ku karuwai hmm, me kenan don ban gane wannan baitin gaga banan ba ni son shiga to da su da gaga banan ba ni son shiga hmm. tsakanin matan aure da ku karuwai to abin da ke faruwa ibrahim ɗan mani mai caji da ya ji wannan waka hmm. sai ya ɗauke ta ya yi nazarinta sai ya maida ma shata martani kamar wa'in waka ta kumbu apollo 11 da shata ya yi hmm. yana zuga turawa su tafi duniyar wata hmm. su je su yi tsince su gano abubuwan al'ajabi shi kuma muhammadu gawa filinge ya yi waka ya kalubalanci shata cewa kada ka zuga su su je su garin rikita rikita su jawo wata rigima <laughs> to haka shi ma dan mani mai caji ya kalubalance ta ce sai ta kada ka kuskura ai ba karuwai ke da laihi ba mm. mai laihi sune maza masu neman su in mace ta kasa tuwo yau mm. ba ta ciniki ba ta kasa tuwo gobe ba ta mm. jibi ta kasa gata ba ta gata ba ta kasawa za ta daina gaskiya to ana na ana na 56 kenan ko dan mani mai caji ya bashi amsa haka sai aka haɗu a Jos 1962 wurin baban gida dan wajen inuwa sa'adu mai kudin jos mm. inuwa sa'adu kanan sulan jabu wanda mm. sha ta mawaka mai kudin jos dukkan su masu kudin jos ne mm. to baban gida dan shi wanda shekara biyu da suka wuce ya rasu shi ne ya auren hwari su kiste sai aka kira sha ta wasa da shi da dan mali mai caji da suka zo wasa aka soke su a wani hotel to sai aka yi kashe tsakanin mutanen npc da yan nehu shi sha shata dan nehu ne yana bangaren hmm, nehu shi kuma ibrahim dan bani mai caji yana bangaren npc bangaren sarakuna shi da shi mawakin hwada ne eh, sai aka dare gida biyu a can samarin jos hmm. sai suka ce to alhaji mamman shata zo kai wannan waka da kai makaruwai hmm. kai kuma dan bani mai caji zo ka ba shata amsa kamar gasa sai shata sai ce ba zai yi ba sai aka ce to ka dan bani zo kai waka kada ka ba shata amsa sai yayi mai waka wannan ya maimaita ta abin da ya faɗi mm. to sai aka yi ta ina? ta yi magani mai sama ya ba da magani ba ƙarya ba ta yi magani mai sama ya ba da magani ba ƙarya ba ka san ba da nazarin waƙoƙin mutane eh, in ba na shata ba yake cewa budurwar da take da aikin yi ta ɗar makatan banza wanda bai da aikin yi to a ciki ne yake ba shata wannan amsa mm. to abin da ke faruwa sai aka yi ta ihu ya ce aka yi ta yi mai kyauta kuɗi mm. kai shata kana gehe guda kana zanne sai wani yaro ana ce mai ibrahim mm. wanda shi ya dawo da wannan rikici an ci gaba da wasa ana ta hanya ana ta wasa sai ya taso sai an shi makarfon sai ya ce ma alhaji mamman shata alhaji mamman shata muho samari ne masu kungiya ta ajo wanda muke kaunaka ana cikin birnin mm. cikin birnin Jos mm. muna da kungiya muna yin ajo kungiyar mu ta masu kaunaka ce kawai mm. ba za mu ji daɗi ba in baka bashi amsa ba ga kuɗi na fan biyu da Allah ka bashi amsa ko da ta minti ɗaya ce to daga nan shata da ya an shi fan biyu ya ga ana dai muradin ya wannan waka ya ba dan mani amsa to da yake shi faɗaɗɗe ne yalwatacce ne wajen waka Allah ya, yalwata mai basira ta hmm. da hikima ta an ɗauka waccan waka zai yi, ni ah. na ga jahilci wajen karuwai eh. saboda Allah ya yalwata mai hikima shi da basira shi wajen waka hmm. sai wai ga baya wurin yan anshi sai ce wa ya oziri shata ya oziri shi hmm. ce u sai ta so sai ce mai wakar da kai ma sarkin fawwa hakimin kankara kankara garin mu sarkin fawwa munte muntaran dabu wakar da kai mai da Allah rera man anshin ta inji da ya rera mai sai ce to zaka ban aranta ga wani jirgin yaƙi na in kaɓo shi sai <laughs> ya ce na baka ita kyauta. To yana miƙa sai ce dan sallah da salatul fatihi dan Allah mata koyi aure. Shigen wa'in waƙa da aka bashi aro ko mm-hmm. kuma aka bashi kyauta mm-hmm. wadda dama can an yi sarkin fawamunte. Mm-hmm. Shi kuma ya oziri shata da na tambaye shi sai ce ainihin waƙa ɗan ƙashi mai kuku mai fara yinta. Wadda yake cewa da auren karo gara sarin ƙosai. Mm. auren karo sarin kosai kaga baka kaga dole sai ya kwana in ko ya kwana to sai ya kwanta ya lalace kenan eh da dan wani gara da naka a hannu ko baya maka aiki tun Aisha tana hudu a cikin wannan wakai to shi ma dan kashi mai kukuma ya hudu wannan kalmai oh. ya ozirin shata shi ma ya hudu wannan kalmai da horon wani goma ka na kanwa ko ko baka sha bayana yi ma rana dan sallah da salatul fatihi dan Allah mata koyi aure da ɗan wani gwamma da naka a hannu ko baya yi maka aikin komai dan sallah da salatul fatihi dan Allah mata koyi aure Ya ce tun daga lawwal haggar sala kai mm. hal alkur'an ha'a taura hallin jila mm. littafin annabi isma'ila kenan mm. kai har alkur'ani babban kundi ina ayar da ta kankara aure sai a littafin malam ɗanmani na ji ya karanto wata aya ya yi fasara ya ce mata ai ba aure <laughs> yana cewa ba aure sai ya zanna yana zannawa sai ɗanmani sai ya jawo gora ɗanmani mai caji da ya mm. jawo gora sai ya nuho shata sai aka rirriƙe shi ah. da aka rirriƙe shi sai aka ce to sai sai aka ce koma ai zuciya ke gare shi mm. sai aka ce koma zanna ya huta da ya koma zanna ya huta can sai wata mata ana ce mata ladi mai gidan dutse mata ce mai zaman kanta hmm. ladi mai gidan dutse farka ce da ta hito sai ta zo ta tsaye tsakiyar hili sai ta ce shata aure aka yi na sunna aka same ni hmm. ni ba ɗiyar zina ba ce hmm. kaddara ta sa na hito yawon duniya wannan sana'ar da nake ta karonci kaddara ce ta sa nake wannan sana'a aure aka yi aka same ni saboda aka ta cire gwaggwaranta ta aje bai ta cire taguwarta wani karen miski irin wancan wanda ake ta zo da ta kura a daka mm. ta cire ta aje ta kwance sananta. daga ita sai suke ta cire ta aje sananta ta kawo fan bai ta mika mai ta ce na baka wannan dan daraja aure da kai ma aure waka yanzu to daga nan sai ta koma ta zato da wuri ya kace me aka ta ihu yan doka suka sa wuri ya natsa mm. sai aka tashi sai aka sasanta tsakanin shata da dan ne caji aka ce kada a kai shata tunda bai san wannan waka abu yana neman koma rigima mm. kai shata na ka daina ta kai kuma dan ne caji kai kuma kada ka kare wacce waka da ka ba shata amsa sai ce to shikenan sati biyu da suka wuce an gama wannan biki shata ya tafi huntuwa mm. dahiru modibo shugaban gidan rediyon tarayya na kaduna mm. ya aika an kira shata zai je mai waƙoƙi mm. ya sauka gidan hajiya laraba tashin gobe wata mata ce shugaban npc a nan nomba 17 a eh, titin unguwar dosa ba wannan 17 ba na tabansi na sabon gari wannan kuma 17 unguwar dosa Mm. cikin garin kaduna mm. nan dama ake sauka gidanta shugaban npc ce ta mata ya sauka gidan ya je redon tare na kaduna ya yi waka ya gama wakoki ya dawo ya zanna yana huta da dare sai su lalo dan anshin shi mm. suka ce me za su je kallon bori gidan a hawa mai koko sai ce sai kun da can bashe marar tudun wada sun je suna kallon bori sai suka kicibi sai aka haɗa dan mani mai caji shi ma zo kallon bori shi ibrahim dan mani mai caji ya zo kallon bori shi ma eh to kuma sai aka yi rashin dace ga wani maroƙi shi kuma wanda ya je jos wurin wani mm. husuma da aka yi mm, ya wani wani biki ya kalli wancan husuma eh, sai ya kalli dan mani mai caji sai ya kalli yaran shata sai ya bushe da dariya dan duniya to daga nan da ya zakulo wannan magana mm. daga nan dan mani mai caji sai ya jawo gora ma ka ce shi kam da ya jagora sai ya zo ya kama zage-zage ya ta zage-zage ya dinga zagin shata ce in kun je ku ga mai ya ci kaza kazan shi ya kaza ya kaza ya kaza to da lalo suka dawo da daddare wurin shata suka tar da shi ba za su ma shata ba shi shata yana can gidan hajiya laraba tashin gobe mm. yana kwance ya gaji ba zai je kallon bori ba eh, su kuma makaɗan shata da suka ai da su aka hayane eh, ba za su bubbuge shi mutum da ba su kadai bane a to ai akwai yan doka kuma akwai doka akwai doka akwai hukuma ai ba za su biye mashi ba eh ba za su biye mashi ba da suka da sai lalo ya tsuguna yana ba shata labari mm. cewa ashe dai dan mani wancan rigima da kuka yi sati biyu da suka wuce Jos bai huce ba kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faru yanzu a gidan hawa mai koko mm. to shine sai ce to tunda bai daina ba ni ma ba zan daina waka ba shine sai ce mun saba a Jos an daidaita mu sai a kaduna ta koma ɗanya ya zagi su lalo gida mai koko mm. dan sallah da sallah <laughs> tulfatihi dan allah mata koyi aure ana nan dai mata su yi aure 1993 mm. ina a biyu zaria haka zan tafi daga manumfashi sannan muna manumfashi zan tafi zaria sai na biya ka san farjau baya bari mu saki na san rajau da ka fara sai ya ce wai lokaci yayi eh kwarai saboda haka yanzu ma dai haka ai ai professionalism din kenan ai alhamdulillah to shi eh. kenan da kai kaji ya from ya yi ka ya ce eh. wai kwarewa ce kwarewa ce mm. saboda haka muna godiya kwarai da gaske mai kallo da sauraro a dakace mu ko kuma a saurari fitowan wani sabon shirin domin yanzu za mu dora sai ku jira kuma idan ya fito sai ku kalla kamar da muka ce ku yi subscribing a bakoji tv domin ganin sababbin shirye-shiryenmu da na yanzu da wanda zai fito dama na can bayan baya muna godiya kwarai da gaske profesa sai shirin na gaba to na gode kwarai